ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا ba don mun yi maka ni'ima ta tabbatar da kai akan gaskiya ba to lalle kam da ka kusa ka karkata zuwa gare su yar karkata kaɗan sai ka ba su haɗin kai cikin abin da suka yi maka tayinsa saboda tsananin yaudarar su da kaifin dabarar su tare da kai kai kuma saboda tsananin kwaɗayinka na su yi imani, amma dai mun kare ka daga karkata zuwa gare su.